وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan haɗuwa tamu a wannan masallaci mai albarka zanto mai albarka kuma ya sanya ta ta zanto sababin tsiran a gobe lahira kuma ya karbi dukkan abin da za mu aiwatar na dukkanin ayyukanmu na alkhairi ya sakan ya mana da sakamako mafi kyau za mu yi magana ah, kan wata aya cikin ayoyi na alkur'ani mai girma wanda ayar tana daga cikin surori wanda ake kira da ainihin al-mufassal domin surori na alkur'ani sun kasu kaso hudu akwai asaba'u tiwal wato surori guda bakwai mafiya tsayi daga cikin surori na sha 114 سنة سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة الأعراف سورة يونس bisa zance mafi inganci wanda waɗannan surori guda bakwai su ne mafiya tsayi mafiya tattara hukunce-hukunce wanda alkur'ani mai girma ya zo da su don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam yake cewa kamar yadda yake a hadisi na aisha radiyallahu anha wa arzaha wanda yake cikin musnadul imami ahmad bin hanbal bi isnadi sahihi da al-musdarak na abu abdullah al-hakim da sharh sunna na al bin mas'ud al-bagawi cewa man akhara as-sab' al-awwal fa a wata riwaya fa huwa dukkan wanda ya kwaikwayi waɗannan surori guda bakwai na farkon alkur'ani mai girma ya fahimce su ya gane ma'anarsu to lalle shi wannan ya zama malami in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a lafazin bagawi cikin sharhu sunna da waninsa sai manzo Allah ya ce fa huwa khairun to shi wannan ya sami alkhairi mai tarin yawa daga nan sai surun da ake ce musu almi'un wanda su ne kaso na biyu daga nan sai kaso na uku su ne almasani daga nan sai kaso na hudu su ne almufassar wanda sun fara daga suratu qaf bisa zance mafi inganci saboda hadisin aus radiyallahu anhu wanda yake cikin sunani abi dawud da musnadul imami ahmad bin hanbal zuwa suratul nas sabanin batun cewa daga suratul hujurat wanda shine abin da su imamu nawawi suka tafi akai kamar yadda yake cikin ah, al-minhaj fi sharh sahih muslim da al-majmu' sharh al-muhazzab amma zan mafi inganci daga suratul qaf zuwa nas to sannan al-mufassal sun ka suka so uku surori al-mufassal akwai tuwalul mufassal akwai awsatul mufassal akwai qisarul mufassal tiwalul mufassal surori wanda suke dogaye cikin suron da suke al-mufassal sune daga suratul qaf zuwa suratul naba'i awsat mufassal kuma wanda suke tsaka tsaki daga suratul naba'i zuwa suratul takafur kisarul mufassal wanda suke gajeru daga suratul takafur zuwa suratul nas to wannan aya tana daga cikin surun da suke al-mufassal kuma daga cikin iwalul mufassal ita ce ayar da malam ya ambata mana faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malu a wannan aya za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira kiran da yake keɓantaccen kira ga wasu keɓantattu cikin mutane wato kira na imani kuma ga masu imani wannan abu na farko yakan nuna girmamawa da kambabawa da nuna matsayi wato ka ce shaida ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar na cewa ya karbi imaninsu don haka sai ya kiraye su da wannan sifa ɗin ta imani cewa ya ku waɗanda suka yi imani to wannan girmamawa ce da kambabawa da kuma ainihin nuna darajarsu da karamcinsu wajen Allah subhanahu wata'ala Allah yana da dama da iko na yayi kira din yanda ya so bisa yanda ya ga dama tunda shi fa'alun ne lima kuma shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu ba a tambayar Allah dan me kai kaza dan me ka aikata kaza saboda haka inda ya su zai cewa ya ku mutane kamar yadda ya yi a wasu wurare ya ce ya ayyuhan nasu taƙo rabbakun inna zalzalata sa'ati shay'un awim yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا كو تساءلون به والأرحام كو والأرحام دكني كو النقراءة تثبت أكي لقى أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زئت وياكو متاني ko ya ku bayina ko wani salo daga cikin salo na kira amma sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan tasharif ne da takarim da tabajil da ta'azim da takabir girmamawa da kambabawa da nuna matsayinsu mai ba su wannan matsayi imani don haka sai kiraye su da wannan matsayin domin babu wani matsayi da za a kiraye su da shi duk irin matsayin da suka taka sama da matsayin imani shine a'lal maratib a'lal manazil a'lal darajat ka zanto ka taka matakin imani kuma har Allah ya kira yake da cewa mai imani Allahu akbar godiya ta tabbata ga Allah don haka sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya kun suka yi imani Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata a kitabu fada'il qur'an na abu ubaidin alqasim bin sallam rahimahullah da waninsa cewa duk inda ka ji a cikin alkur'ani mai girma Allah ya yi kira ga masu imani to ba da kunnuwanka In ma ya zanto wani alkhairi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake umarni da shi to in ka ji sai ka yi nan ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce ittaqullaha ku tsorci Allah kaga ana Allah ya yayi umarni da alkhairi In ma kuma ya zanto a'a wani hali ne Allah yake hana wa to kaji sai ka hannu da wannan hali ce ya ayi ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku suka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna masu maye kada ku kusanci wuraren da ake yin sallah a wata fassara alhali kuna masu maye kaga an kiraye su da sunan imani sai kuma aka yi mai sai aka hane su kan wani abu ya ce ya ayyukan ladina amuru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan ta fajtanibuhu la'allakum tuflihun fi suratul ma'ida an kira da sunan imani kuma sai aka batun ne hani kar ku yi kaza giya tata kebau da ake neman sa'a da su a lokacin jahiliya wanda wasu suke yi har yanzu wal iyazu billah Allah ya tsare Allah kiyaye da kuma gumaka da ake kakkafawa a matsayin ababen bauta datti ne ƙazanta ne abin ka kyamata ne kuma aiki ne daga cikin aikin shi ba don haka fajita ni buhu ku nisanci abin da aka ambata mu mai kenan giya caca al'azlam al'amfa sai Allah ya bayyana illa illatu hukume la'allakum illatu illatun nahi hannun da aka yi to mai sakamakonsa don in kun hannu da wannan abin ku samu rabota illatun nahi illatu hukum to anan sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan aka ce al'iman daga ainihin amana yuminu imanan al'iman shi ne mazdarin kalma idan aka ce al'iman fil lugha wato shi ne gasgasa abu tare da tabbatar da shi wato ka yadda da abu kuma ka tabbatar da wannan abin wanda shine al'iman filluga saɓanin masu taƙaituwa akan cewa al'iman filluga ne mai mujarrazu tasadiq wato tsantsar kawai gaskantawa a'a fihi qusur abinda yake daidai gazgantawa tare da tabbatarwa da kuma miƙa wuya ga abin da ya tabbatar haka fairuza abadi ya faɗa cikin alƙamusul muhit kuma haka shi islam ibn taimiyya abul abbas rahimahullah ya faɗa a kitabul iman wanda yana cikin majamu'ul fatawa juz'i na bakwai don haka idan aka ce imani fil lugha ka tabbatar da samuwar abu tare da risinawa da shi wannan abin to Allah anan ya gamsu da cewa sun tabbatar da akwai Allah kuma sun yi mai sai risina masa wannan filluka sannan shari'an a shari'a idan aka ce imani to karka tafi da nisa manzo Allah ya riga yi mai ya maka bayani صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كتن دا جبريل عليه السلام يذويكي تنبيس حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه وانا شيني حديثي نفركو تكن سيه مسلم كتاب الإيمان دا سناني أبي داود دا مسند الإمام أحمد بن هنبل بإسناد صحيحي ya zo ta hadisin abi huraira cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal bi isnadi sahihi aidan jibril alayhi salam ya zo ya yi tambaya game da musulunci manzo Allah ya ba shi amsa sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam sai ce me imani sai ce an tu'minu billah ka tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala tare da risinawa da miƙa wuya da sallamawa ga shi Allah ne ka yi imani da cewa akwai Allah wanda shi ne umarnin da Allah ya baiwa mai mutanen duniya gaba daya cewa ƙulu amanna billah wa ma ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم كتكون إلى الله سورة آل عبران يكال أمرت من manzo الله da ya gaya قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كي إيما يتوى أقوي الله تفسكر مي سامور شي الله سبحانه وتعالى كي إيما يتوى الله شيني كما أبنبوتا ديا تل تل تل wanda ya cancanta da a kadaita shi da bauta wannan mai kenan tauhid al-uluhiyya wannan bai isarwa sai kuma kai imani cewa Allah shine mai yin komai da komai shi yake rayawa shi yake kashewa shi ya samar shi ya rasar shi yayi sama shi yayi kasa shi yake saukar da ruwa daga sama ya tsirar da tsirrai daga ƙasa a lokacin da ya so bisa yadda ya so a yanayin da ya so a tsarin da ya so subhanahu wa ta'ala wannan tauhidul rububiyya ke wancan tauhidul uluhiyya shine sunan Allahu yake mai yake fa'idantarwa da haka sunan Allahu sai zanto shine gaba cikin dukkanin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya kunshi mai makasudin halittar halittu gaba daya shine mai bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun an kawo batun halitta sai aka batun bauta da mun nuna maka babbar manufa ta halittar ka shine mai bauta din da yace ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi tatame khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma sai ka batun mai halitta to haka sunan Allah sai zanto shine suna mafi girma dukkan sunan da yake ba na Allahu ba to tabi'un ne lismillah yana biye da sunan Allahu yana biye da sunan Allahu shi yasa zaka ga yake gabatar da shi sai kuma ya kawo sunan Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun sai fara kawo sunan Allahu sannan sai ya kira ya raguwar sunaye wanda yake bi masa shine sunan ar-rahman saboda me shi kuma ya kunshi batun rububiyya din jin kai jin kai shi ya bayu Allah yayi me yayi halitta sannan yake saukar wa halittar abin da za ta rayu da shi abinci abin sha ya hore wa halitta wuraren zama kowace halitta da yanayin yadda ya dace da ita ta fuskar wurin zamanta ta fuskar yanayin abincinta ta fuskar yanayin abin shanta wallazi qaddara fahada subhanahu to wannan yana nuna mai ar sunan ar-rahman dan sai zanto shi yake biye da sunan Allah shi yasa da ya umarci manzan Allah wajen mai da martani ga kafirai cewa qul du'u Allah sai ce mai a'udhu rahman sannan sai batu kan ragowar sunaye ta tad'u falahul asma'ul husna wala jihar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi bayna zalika sabila shi yasa a dukkanin sunaye na Allah subhanahu ta'ala waɗannan sunayen guda biyu su kadai ne Allah ya jingina bayansa zuwa gare su yace illa ibadallahi mukhlisin illa ibadallahi al-mukhlasin kaga mun samu me sunan Allah ko al-mukhlasin illa ibadallahi al-mukhlasin a qira'ata Abu Amr al-Basri da Abdullah ibn Kathir al-Makki sai sunan ar-Rahman yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayin Allah wanda ya siffanta da sifatar rahama in ban da waɗannan suna babu wani suna babu inda za ka ji ibadul rahim ko ibadul ila ko ibadul malik cikin alkur'ani babu sai dai ibadullah ibadul rahman shi yasa ya tabbata hadisin abi huraira cikin littafin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na cewa أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن سنة دي فسو يوازوا الله تكن سنة يسنة سنة مي عبد الله وعبد الرحمن تداك إيمانك لتوحيد الربوبية to wannan ya kunshi me abinda sunan ar-rahman yake kamar da imaninka da tauhidul uluhiyya ya kunshi abin da sunan Allahu yake hukuntawa sannan sai bangare na uku shine yin imani da dukkan wani suna da Allah yake da shi da dukkan wata sifa da yake da ita dukkan wani suna da Allah ya baiwa kansa ko manzan Allah ya bashi ko wata sifa da Allah ya siffanta kansa da ita ko manzan Allah ya siffanta shi da ita ka yadda ka tabbatar wannan tauhidul asima was sifat tunda Allah yana da sunaye yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna bi asma'ihi sayajzuna makan ya'malu haka cikin suratul qaf haka lahul asma'ul husna yusabbihu ma fis samawati yayi bayanin cewa yana da sunaye mafiya kyau a wurare uku cikin alqur'ani mai girma to dukkanin suna kuma na Allah ya kunshi ne sifa kamar yadda dukkanin suna na manzan Allah ya kunshi ne sifa kamar yadda dukkanin suna na alkur'ani ya kunshi ne sifa sabanin abin da yake ba su ba idan ka ce sunan Allah al'alim saboda ya siffanta da siffa ta ilimi idan haka ya zanto al'alim idan ka ce asamiya saboda ya siffanta da siffa ta ji don haka ya zanto mai suna asamiya haka da ragowar sunaye din na Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin abin da aljahamiya suke kai mabiya jahan bin safwan da wasu 'yan bidi'a da suka mara musu baya cewa Allah an kiraye da cewa as-sami'u ba wai dan yana ji din ba as-sami'un nabila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilmin hakimun bila hukumin wa hikimatin kaga wannan ya zama mai kore Allah din ma subhanahu wa idan ka ce sunan Allah as-sami ma'ana ba sunan ba kuma sifa mai kenan Allah ma babu shi kenan subhanahu wa ta'ala to dole sai ka yi imani da wannan to a lokacin imaninka da Allah ya ya cika kuma ya tabbata ya cika ya tabbata ya kuma inganta abinda ya kunshi kuma eh, sunaye na Allah da sifofinsa subhanahu wa ta'ala babu ijtihadi ana cewa ya kamata a sanya wa Allah suna iri kaza don suna ne mai kyau ya kamata a baiwa Allah suna iri kaza don suna ne mai kyau a batun abin da ya shafi masailu na asma'illah wa sifat to kifiyya ne ba batun ijtihadi ko ra'ayi tunda me dukkanin sunan Allah ya kushi mai sifa sabanin kai ya iya zantowa sunanka aliyu mai ma'anar aliyu madaukaki kuma ka zanto kane mafi kaskanci cikin mutane ta iya wa sunanka ka abdullah mai ma'anar abdullah bawan Allah kuma ka zanto ka fi kowa sabawa Allah yakan yi wa ko bai yi wa yakan yi wa to ba a kaga wa Allah suna sai sunan da ya bai wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi ya baiwa kansa ya baiwa Allah din ko ya siffanta Allah da shi da haka babu batun ijtihadi cikin uh, batun sunaye na Allah subhanahu wataala ko sifofi na Allah subhanahu wataala sannan Allah shi kadai san iyaka sunayensa babu wanda ya sani sai shi Allah subhanahu wataala hadisin abi huraira wanda ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina nasman mi'a illa wahida man ahsaha dakhal janna lalle ga Allah akwai sunaye 199 dukkan wanda ya kiyaye su ya tsayi da aiki da ma'anarsu zai shiga aljanna sai manzo Allah ce ya ma shiga aljanna dan me dan tabbatarwa man ahsaha wannan lafazin bukhari kenan lafazin muslim man hafizaha wanda ya kiyaye su fuskar sanin ma'ana da aiki da ma'ana da ke hukuntawa a ɗaya lafazin bukari a da da'awat la ya hafazuha ahadun illa da aljanna babu yadda za a yi mutum ya kiyaye su face sai ya shiga aljanna in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam to wannan bayani ne na kai kokari kai ijtihadi kai a ka na musulmi kai kokarin neman waɗannan sunayen ba wai ana nufin cewa su kenan ba ai cewa kai ga Allah inna lilla. tis'atan wa tis'ina isman da cewa akai inna asma'allahi tis'atan wa tis'ina isman shikenan sunayen Allah 100 ba ɗaya magana ta kare 99 amma cewa akai ga Allah akwai su sunaye 100 ba ɗaya ma'ana aiki aka baka dan kai kokari ka nemo ɗin suna cikin alkur'ani da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai aiki da abin da suke hukuntawa Shi ne aikin da manzo Allah ya bayar sallallahu alaihi wa ala alihi sallam an gane da kyau wannan kenan ah yanzu misali kace a wuri na ina da naira dubu uku ai ba daidai yake da kace ba da komai sai dubu uku ba idan ka ce bayan da komai sai dubu uku wannan yana da ce mai iyaka kudin ka kenan amma a wuri na yanzu akwai nawa dubu uku ba maki a gida akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to aiki ne manzan Allah ya bayar shi yasa wasu malamai suka tsaye da haka al-hafiz ibn hajar al cikin littafinsa at-talkhis habir at-talkhis habir wanda su ibn al cikin eh, ainihin eh, littafinsa wanda yake na na tarihi eh, a sakhawi cikin al-jawahir wa durr sun ambace shi da wato ainihin at-tamiz a kitabul ayman wan nuzur da yazo batun kan wannan hadisi to anan sai kokarin fitar da sunayen Allah 100 shi a karan kansa ibn hajar da askalani haka kuma ya hakan a cikin batahul bari da tafiya ta tafiya sai aka samu a sheikh muhammad bin salih al-usaymin rahimahullah ya yi alkawa'idul musula sai da suna 81 cikin alkur'ani goma sha takwas cikin suna tabbatacciya ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali in ka haɗa nau kenan 99 to idan ka tattara dukkanin sunayen da suka fitar wanda ibn hajarin ya fitar da wanda al'usaimin rahmatullahi alaihima ya fitar don a nuna maka cewa ba iyaka sunan ake nufi ba sai ka samu sunan sitir ya kumce musu ba su kawo shi ba wanda kuma ya tabbata cikin sunani abi dawud manzala cewa inna allaha sittirun inna allaha hayyun sittirun asittir ismun min asma'illah sattar wannan la asalu ba da tushe sannan in ka duba kuma sai ga sunan addayyan shi ma ba su ambace shi ba wanda kuma ya yi mai ya tabbata sunan Allah mai addayyan kamar yadda yake cikin al-musdarak na abu abdullahi hakimun na saburi da waninsa manza Allah yake cewa Allah zai ce a ranar alkiyama anal maliku dayya ba su ambace addayyan ba nuni akan cewa kenan kai ma a yau babu laifi ka iya kokari ka iya zakulo wasu ka iya zakulo wasu sunayen sai kai kokarin sanin su sai kai mai sai kai aiki da su ka tsayi da su ta fuskar mai aiki da su da aiwatar da abin da suke hukuntawa na aiki kai na bari ka bari a yi haƙuri da surutun da Allah na bari sai ka bari na yi sai ka yi to wannan shi manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai aka samu ruwaya cikin jami'u Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da al-Mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi da kidayar wasu sunaye cewa sune wannan sunayen da ake nishi wanda ta kai har ana mai al'ama ma bugawa a fassara da hausa turanci cewa suna Allah ɗari ba ɗaya haka ne ko ba haka ba to wannan hadisi bai tabbata ba domin akwai istirabi akwai kwangwabakon baya za a ga a wata ruwayar an kira wasu sunayen a wata ruwayar kuma an ambaci sabaninsu haka a isnadi nan ma akwai istirabi saboda akwai istirabi cikinsa sanadan wa matanan kuma hanyoyinsa gaba ɗaya suna da matsala kawai wani za a iya haɗawa za ka idan istirabi ya zanto ta wannan fiska to lallai ya tabbata istirabi ne wanda ittirabi kuma sababi ne na raunin abin da aka rawaito kamar yadda al-iraqi yake faɗa cikin alfiya cewa kal khatti lisutrati sutrati khulfi wal ittirab mujibun lil ba'd sami ittirab cikin hadisi wannan sababi ne ga raunin hadisi sannan ga illa ta tadalisi al-walid bin muslim yudallisu tadlis at-taswiya wanda shine asharru anwa'i tadlis ga safwan bin salih shi ma mudallis ne duk sun yi an ana kuma sannan idan ka ɗauko ita wannan ruwayar ka dube ta a mahanga akan cewa iyaka sunayen Allah kinan da ake nufi a wannan ruwayar in ka duba sai ga ai akwai sunan da babu a ciki kuma ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba babu sunan at-tayyib a ciki babu ya tabbata cikin sahihi muslim inna allaha jamilun yuhibbul jamal amma fi yawan ita wannan ruwa ba a ambaci aljamil ba wanda aljamil ismun min asma'illah ya tabbata cikin sahihi bukhari sahihi muslim manzo Allah ya ce washfi anta shafi shifauka la yughadiru saqama kaga ash-shafi ismun min asma'illah amma ita wannan ruwa mafiya babu washe kaga ba iyaka sunan ake nuna maka su kenan a wannan ruwa ba ta kuma tabbatar ba to suna Allah ba a ijtihadi a ciki sai abin da nasi ya tabbata na alkur'ani ko wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai ka tabbatar da shi wanda ya kore sai ka kore wanda ya tabbatar sai ka tabbatar amma kai ba za ka kago ba kamar da kai kanka ba ka so wani ya kaga ma wani suna ba kai a karan kanka ba bacin sunanka na asali to ya za a yi kuma ka kaga wa Allah sunan da ba shi ya sanya wa kansa ba batun ga sunan da ya sanya wa kansa subhanahu ta'ala wanda ka sani sai ka tabbatar masa da su wanda suka tabbata ta hanya mai inganci ba a kagawa domin masailun ne tauqifiyatun babu ijtihadi a ciki babul asma wasifat sifat babun ne tauqifi ba kutse ba shishigi ba kwan baya sai dai ka tabbatar abin da Allah ya tabbatar kansa ka tabbatar abin da manzo Allah ya tabbatar masa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ta'anishin wa sallam don haka yi tabbata hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yana cikin musnad al-Imami amma bin Hanbal da al-Musnad na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisabi cikin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yayi sai yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsat aw anzaltahu fi kitabik aw allamta menene aw allamtahu ahadan min khalqi sai ce aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak da ma wanda kai kadai ka sani babu wanda ya sani ashe kaga akwai suna Allah da ba sani ba kenan wanda kuma hadisu shafa'a ya nuna wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim manzala ce zai faɗi gaban Allah a lokacin za a buɗe masa da wasu ababe na yabo bai ma san su ba sai a lokacin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai kai imani da abin da ya shafi tauhidul asma wa sifat sannan dukkanin kuma sifa ta Allah ba ta na cewa kuma mai ta kunshi suna sabarin shi suna dukkanin suna ya kunshi mai sifa sabarin mai sifa ita ita sifa ta kunshi suna ba yanzu yana daga cikin sifar Allah mai albaqa'u mai kenan wanzuwa wanzuwa baqiya yabqa baqa'an lokacin tsai sukan ce baqa ya baqi baqa'an kaga sifa ce ta Allah tunda ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma ba za ka ce na daga cikin sunayen Allah albaki ba ba za ka faɗa ka ba yadda ya zo a ita waccan ruwa da muka yi magana a kai kamar ruwaya cikin sunan ibn maja da wani cewa albaki haka abubakar ne albaki ya tabbatar da haka cikin kitabul asima wa sifat saboda ita wannan ayar cewa daga cikin sunayen Allah albaki a sifa ne ba suna ba tunda bai tabbata Allah sun yawa kansu haka ba to idan ka ce dukkanin sifa kenan zaka sanya wa Allah suna to kenan da Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa idan kuma Allah ubangijin ka yazo ma'ana sai da mana alja'i yana daga cikin mai sunan Allah ke da yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-gamami wal mala'ika wa qudiya al wa ila turja al-umur sai ka ce al'ati yana daga cikin sunayen Allah da ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سيكتي الماكر كنا سنة نكتك سنة يا الله ديتي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا سيكتي المخادئ كنا نكتك سنة يا الله da ya ce innahum yakiduna kaida wa a akidu kaida sai ka ce alkaidu suna daga cikin sunayen Allah da ya ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha sai ka ce alfa'ilu suna daga cikin sunayen Allah ba za ka yi ba domin dukkan su sifa. ne don haka ɓangaren sifa sifa ce kawai amma ɓangaren suna wannan ya kunshi mai sifa ta shi Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai ka yi imani da wannan to shine an tu'mina billah wa mala'ikati kai imani da mala'ikunsa jumlatan wa tafsilan adun kule cewa Allah yana da mala'iku babu wanda san adadin su shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ka yadda sannan kuma wa tafsilan ararrabe wanda ya ambaci sunayensu man kana aduwwan lillah wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin ka ce ka yi imani lallai akwai jibril cikin mala'ikun Allah akwai mika'il cikin mala'ikun Allah israfil ya tabbata cikin sahihi muslim za ce rabba israfil ka yi imani da wannan malakul maut cewa lallai akwai mala'ika malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un ka yadda akwai munkar da nakir duk da yake munkir shi yafi kyau amma saboda haka ya shahara a bakunan mutane haka ne masu faɗa haka munkar wa nakir amma munkir wa nakir wannan shi yafi kyawu kamar yadda bakar bin abin abu zaid ya tattauna magana cikin mu'ujamul manahil lafaziyya rahimahullahu ta'ala ya tabbata cikin jami'u tirmizi da wani sa cewa akwai munkir da nakir mala'iku ne cikin mala'ikun Allah wanda za su yi tambaya ta kabari da ragowar da ragowar da ragowar jumlatan wa tafsilin sannan wa kutubihi da littattafan da Allah ya sauka gaba da duk sai ka yadda littafin alqur'ani littafin at-taura da littafin mai injila wa anzalna at-taurata wa abinna alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa wal التوراة min qablu hudan lin-nas wa anzal al-furqan ka yadda akwai attaura akwai injila kamar yadda ka yadda akwai al wannan ya ambace su kenan tafsilan wa atina dauda zabura ka yadda akwai zabura ka yadda akwai suhufi ibrahima wa musa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ya ambaci suhuf na annabi Ibrahim a suratul najmi da kuma suratul a'la a wuri bai ambata cikin alqur'ani mai girma kai da lalle akwai su da kuma wanda bai faɗa ba sai kai imani da dukkanin littattafan da Allah ya soka wannan jumlatan wa tafsilan ce wa rusulihi haka ka yadda wanda ya kama sunayensu da wanda bai kama ba duk sai ka yadda wal yawmil akhir da kuma ranar kashe kai da cewa lalle akwai wata rana ita ce ranar mai alkiyama sannan ka yadda da kaddara kaddara ta sharri ko ta alkhairi dukkan abin da ya same ka na alkhairi wanda Allah ya kaddara maka to ka yadda daga Allah yake ba mai iya yayi maka shi sai Allah waɗannan sune mai arkanul iman rukunan imani in ka dauki aya cikin suratul nisa ta hade maka su ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida in ka koma suratul kamar kuma inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar shikenan ka hada arkanul iman wannan abin da ya sha batun imani da Allah kenan a gurguje haka sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kunshi yadda shi annabin Allah ne manzon Allah ne sannan ka yadda cewa kuma shi ne abin koyinka ba za ka bautata wa Allah ba sai bisa yadda ya karantar sai bisa yadda ya tsara to idan ka haɗa waɗannan abubuwa to a lokacin ka amsa sunan cewa kai mai imani wannan kira ya shafe ka cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku suka imani sai Allah ce ittaqullaha ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha ku tsoraci Allah wajen ku bota ta masa ku kadaita shi da bauta ittaqullah wannan fi'il amr ne daga ittaqa yattaqi ittiqan idan ka ce al-ittiqa shine ittikhadul wiqaya ka riki wata garkuwa da za ta kare ka daga azabar Allah wa qayaqi wiqaya ka riƙi wani abu da zai kare ka daga azabar Allah daga fushin Allah me za ka riƙa zai maka haka Shi ne aikin ta'a da nisantar ayyukan sabu shi yasa dukkan wanda ya siffanta da ayyukan ta'a yake kiyaye dokokin Allah yake nisantar ayyukan sabu sai a ce ne mai tsoron Allah dan mai ya riƙe wata garkuwa da za ta kare shi daga ainihin azabar Allah daga fushin Allah subhanahu ta'ala an gane kyau shine ittaqullaha ku tsoraci Allah a nan za mu ga sai aka ambaci imani sai kuma aka yi mai batun mai attakawa akan alakanta su da juna a wurare zamacin alkur'ani mai girma ya ce ya ayyuhal ladina amanu su ce kullaha haska tuƙati wala ta mutum na illa wa antum muslimun ya kun iska mana ku tsoron Allah ya ayyuhal ladina ita kullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi ya ku da suka imani ku yi tsoron Allah a kawo imani sai a kawo tsoron Allah nuni akan cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne idan sun haɗu suke ba wa bawa alwalaya alwalayatu ya zanto mai waliyi na Allah ta'ala masoyin Allah wanda Allah yake kaunarsa al-iman wa taqwa in ka same su to sai ka zama waliyin Allah shi yasa Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waliyan Allah kamar tambaya tambaya su waye sai Allah ce alladhina amanu wa kanu yattaqun suna suka yi imani kuma suka zanto masu jin tsoron Allah shi yasa Sheikh Islami Taymiya cikin al-Qitul Wasitiyya rahimahullah ke cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillah waliyan dukkan wanda ya zanto mumini mai tsoron Allah to ya zanto wali ga Allah subhanahu wataala sai dai walitaka din matakin ta yakan bambanta a sakamakon mai bambancin da ake samu tsakanin mutane suka mai matakin imani da tsoron Allah wani yafi wani imani wani yafi wani mai tsoron Allah subhanahu wataala to amma al-iman wa taqwa sune ababan da suke baka samin wato anishin alwalayatu wato anishin jibinta ka zama masoyin Allah Allah ya zama ainihin masoyinka shi yasa a wani wuri sai ambaci imanin akabatin kabatun wilayar Allah inna aulan nas bi ibrahima dallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu sagatame wallahu waliyul mu'minin Allah wali masoyin masu imani a wani waje kuma sagace innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd sagace wallahu waliyul muttaqin Allah shine masoyin masu tsoron Allah duniya kan cewa al'iman wa taqwa su suke baka mai alwalayatu ka zanto waliyin Allah wanda kuma hunalikal walayatu lillahi alhaq wa khairun sawaban wa khairun uquba a qira'ata hamza da al-kisa'i da khalaf al-ashir hunalikal wilayatu sai zama al'imara ke shugabanci jagoranci to da haka sai Allah ce ittaqullaha ku tsoraci Allah sai ce waltan zuru nafsun ma qaddama lizat Allahu akbar kowace rai ta duba me ta gabatar ligadin dan gobe kowace rai ta duba wato anan an baka umarni sai kuma aka ambata maka illar baka wannan umarnin kuma aka haska maka da aka ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah sai aka ce saboda akwai ranar da za ta zo ita ce ranar lahira duniyar za ta zanto babu komai zai zanto babu ran da za a tsayar da bayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala yau mai hukumin nasu da rabbin alamin ranar da taƙawa ce kaɗai za ta yi amfani taƙawa ce kaɗai za ta yi amfani to ashe kagange mai hankali ya kamata yi ƙoƙarin mai samun wannan taƙawa ɗin shi ne bin Allah bin manzan Allah su suna cikin abin da suka je a yi ka yi cikin abin da suka ce a bari ka bari don mai saboda wata rana ita ce ranar lahira don ka amfana ka ci gajiyar wannan ranar ita kuma wannan ranar ba a cin gajiyarta dole sai da al'iman wattaƙawa to sai ka duba shin akwai abin da kake tanadarwa na taƙawa na imani domin ita wannan rana na ka samu sakamakon wannan abin to a shekaga ya kamata mai tunani yana mai yana waiwaye don haka ba ce waiwaye adam mai adam tafiya duniya ba kuma mace ba ta taka kara ba balle ta karya ba ta zama komi ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah yakan ba da ita ga wanda yake so ga ma wanda baya so har ma wani lokaci ya bada da ita ma ga wanda baya so din sama da yanda ya ba da ita ga wanda yake so subhanahu wa ta'ala nuni akan cewa ba komi ba bace ita duniya sunanta ƙarau da aka kai ma kazanto mai karewa ne an gane da kyau shi kuma Allah mai wanzuwa ne don haka abin da yake wurin zai zanto shi ma mai wanzuwa ba mai karewa ba shine aljanna ɗai ma inda kun fadu wa ma inda Allah ba duk abin da yake wurin ku zai kare duniyar za ta kare kamar yadda kuma za ku kare amma abin da yake wurin Allah shi wanzan wanzazzai domin shi Allah mai wanzuwa ne shine kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دنيا كيد أن دنيا دنيا كار الريات دنا كذا كاري كذا انتو باب كذا انتو لابارين جيا نوع أكي أبايا وانا دا سوء أكي فتا ودن هركر ملكي كو هركر دوكيا كو هركر كذا كو هركر كذا ko harkar kaza da kaza amma yanzu fa babu sun zama mai akhbarun maziya labarukan jiya ashe mai mafita ka yi imani ka ji tsoron Allah kuma ka yi abu domin Allah subhanahu wa ta'ala mafitar kiya domin shi Allah wanzanzu ne don haka abin da yake wurin sai zanto mai mai wanzuwa wal akhiratu khairun mai wa abuka amma ita duniya ƙararriya ce da haka kuma za ku ƙari tun za ta ƙari ita ma to ashe kaga ya kamata ka yi tunani ka yi hange ka sanya lura ka hango ka gano ka leku ka samu ainihin mafita mai mafitar shi ne al'imanu wa kawa. yin imani da tsoron Allah tsoron Allah kuma ya kunshi bin abin da Allah ce yi barin abin da Allah ce ka bari yin abin da manzo Allah ce yi barin abin da manzo Allah ce ka bari a same ka da gaskiya a same ka da amana a same ka cika alkawari a same ka da yin kauna domin Allah yin iya domin Allah a same ka da kulla alaka da kowa domin Allah subhanahu ta'ala wannan ita ce wallahi ribar duniya duk abin da yake ba don Allah ba asara ne ɓata lokaci ne kullillah wa ma'alla wa fillah wa alalla tanju zanto na Allah zanto tare da al'amarin Allah zanto cikin sha'arin Allah tsaya kan lamarin Allah sai ka tsira amma duk abin da yake ba wannan ba wallahi shirme ne ta lokaci ne wasa ne don haka Allah ce ittaqullaha ku tsoroci Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat likat yanzu wa'azi nake mu haka dai ko ba haka ba ribar wannan wa'azin ya zama don Allah ke amma in yana da wata manufa ce ba ka gana ɓata lokaci na yi asara sai dai in tahi da zunubi maimakon lada to kai ma mai sauraro haka ya kamata ka zama hakan fata dole ba wata ganin dama ba dole ya kamata ka zama kana sauraro domin Allah saboda maganar Allah ce maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kar tsammanin a zama kake kawai na haka ne ba inda za ka je a'a ka ɗauka kana zaman ibada bauta kake yi saboda me magana Allah yake ji maganar manzon Allah yake ji ba wai ka zo ba dan alkasun sunansa alkasun ya zo daga Kano a wata anguwa a Kano dan zanto wasu dan siriri ba dogo ba ba kuma kaza ba shi yasa kawai ka zo a'a a'a ka zo ne kawai dan alqasim bin umar bin jibril abu ammar zai gaya maka cewa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ka kudurce wannan a ranka to wallahi wannan shi ne tsira duk abin da yake ba wannan ba asara ce bata lokaci ne yodar kai ne wasa ne shi yasa duk abin da za ka yi ka dore ka yi shi domin Allah sa'ad bin abi waqqas abu ishaq radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari sahih muslim manzo Allah yake cewa shi hatta loma da zaka dauka ka sanya a bakin matarka in kai don Allah to ujar alaiha illa ujirta alaiha zaka samu lada me matsayin daukan loma ka sa a bakin matarka iya ka ce me shay'un ne ja'iz yajuz لأن الأصل في الأشياء الإباحة to amma in kai don Allah Allah zai baka lada to ina kuma ga sauraron alkur'ani ina ga sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to shine Allah ke cewa ittaqullaha ku tsoraci Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta duba mai ta gabatar don gobe abinda ake nufi mai ta gabatar ma'ana na alkhairi na alkhairi inda ya ce wa min khairin fali bakar babu wani abu da za ku gabatar na alkhairi to ba sakamakonsa yana koma ga kawo wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da za ku ciyar kowane irin abu to na alkhairi ma'ana sakamakonsa amfaninsa cin gajiyarsa yana komawa ne ga kanku ku za ku ribata to ashe ka kaga tunda haka ne kuma hakan ne to ya kamata ashe waltanzur nafsu ma qaddama ligat wannan mu ya duba me ya gabatar domin ranar lahira don ya ci riba ya girbi abin da ya dasa a ranar da babu tsira sai in ya zamana an sami imani da kuma attakawa ya kamata mu kula da wannan magana ce mai faɗi magana ce mai girma Allah yake jan kunnanmu da ita don mu shiga cikin tetayinmu don mu gane musu waye mu bambanta kanmu da dabbobi da waɗanda suke ba mu ba musulmai mu amsa sunan mu cewa musulmai ne ta fuskar maganganunmu da ayyukanmu da komunmu don mu girbi sakamakon haka a ranar lahira shi ne waltan zurnafsun ma kaddamat ligat mu ya duba mai ya gabatar don gobe magabata haka suka kare rayuwarsu cikin lamarin Allah domin Allah domin Allah kuma a hanyar Allah to kowannenmu haka ya kamata ya zama kowannenmu ya zama wakilin Allah wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ne dan tanada wa kansa abin da zai girba gobe lahira mutukar ka amsa cewa kai musulmi ne to kai wakilin Allah ne da manzonsa kar kai tunanin cewa lamarin karantarwa wa'azantarwa wakiltar Allah da manzansa wannan lamari ne wanda ya keɓanta ga iyaka malamai a'a lamari ne mai faɗi za ka iya wakiltar manzan Allah kowane ɓangare a riyin da yake matuƙar kai musulmi ne tunda ya tabbata hadisin abi sa'id al-khudri cikin sahih muslim manzo Allah ce marra'a minkum munkaran dukkan wanda ya ga munkari minkum daga cikin kusuwa ayyuhal muslimin ko musulmai to ya canja shi da hannunsa in ba shi da iko da harshensa in ba shi da iko ya ƙi abin a zuciyarsa wa zalika abu akul iman idan ka ga wata kwalba a kan titi wadda za ta cutar da wani yaro ko babba ko ta fasa tayar mota ko ta babur ko ta keke ka ɗauke ta ka wakilci Allah da manzansa duk inda ga an kulla wani rashin gaskiya ka tsaya kaga sai an tabbatar da abin da yake na gaskiya ka kawo fice Allah da manzonsa kwatami da yake damun mutane a anguwa da wari ka fito tsakar dare ka kwashe shi ka gyara ka wakilci Allah da manzonsa ruwa da yake taruwa musamman lokacin da muna yake tare hanya ga masu fita masallaci ana ta kewaye-kewaye ka yi kokari ka fitar da hanyar da ruwan zai na wucewa ba tare an samu matsala ba zuwa masallaci ka wuce Allah da manzonsa ka yi da'awa ana kana dan kasuwa wani yazo zai yi mu'amalar kasuwanci da kai ka tabbatar da gaskiya a kasuwancin ka yi da'awa kana ma'aikacin gwamnati a ofishinka wanda suke karkashinka da wanda suke sama da kai ka tabbatar da abin da yake na gaskiya ka yi da'awa wajen zamantakewa da makotanka musulmai ko kafirai abokananka waye ɗinka waye ɗinka kana nuna musulunci to da'awa kake kar mu ɗauka cewa da'awa kawai ta taƙaitu akan hawa doro ko mumbari ko wani abin da yake mai kama da haka domin kowanne in muka duba rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga ya tafiyar da kowanne ya yi da'awa a magance a aikace sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ya yayi da'awa ashirin sama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da suna sunna imata zanto sunna qauliyya aw sunna fi'iliyya aw sunna taqririyya to da haka manzo Allah ya yi da'awa fi'iliyya yayi da'awa taqririyya yayi da'awa qauliyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to kowannen mu haka yake wajaba ya zama kuma yayi amma malamai wannan lamarin fatawa to wannan shine yake wuyan malamai faraban gado cinikayya abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza kaza ne da sauransu to wannan shine abin da yake dole a wuyan malamai amma in dai ka amsa cewa kai musulmi ne mutukar kai musulmi ne to marra aminkum munkaran falyughayyirhu tana wuyanka amana ce a wuyanka kuma dole ka soke ta dan ka girbi sakamakon wannan bayar da amanar a ranar lahira ita ce ranar da Allah ke ce waltan nafsun ma kaddamat legat kowannen mai ya duba mai ya gabatar don gobe hadisi ya tabbata cikin sunani a abi daud da jami'ar tirmizi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam ya zaburar ya kwadaitar domin a yi saraka a taimaka umar bin khattab radiyallahu anhu to fa a yau sai na riga abubakar bin siddiq domin duk wani aiki da ake yi don tsarin lahira to yakan tsere ne to amma a yau sai na tsere mishi umar dan khattab radiyallahu anhu sai dai ya taho da rabin dukiyar sai kawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubakar ne siddiq abdullahi bin usman shi kuma sai ya kwaso dukkan abin da yake shi a wannan lokacin sai ya kawo manzala ce mai kabar wa iyalanka sai ce abu abaqaitu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa abin nufi Allah da manzansa su suke gaba da kowa har ma iyalan nawa to shi ne Allah yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat likat hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim sunani abu daud da irin sunan ibn majah hadisin jarir bin abdullahi al-bajali radiyallahu an ana zaune da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin masallaci sai aka yi wasu mutane ba musulmai ne amma suna cikin wani yanayi da yake cewa suna buƙatar tallafi da buƙata da agaji nan take sai manzo Allah ya hauka mun bai sallallahu ya karanta waccan aya aya ta farko a sura ta hudu suratul nisa sannan kuma ya karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ai sai wani sahabi ya zabura ya je gida ya taho da wani kulli ya kawo daga nan sai wanda shi ma ya zabura ya je ya kawo kaza daga nan haka da aka tara ayyuka na alkhairi sai manzo Allah ce man sanna fil islami sunnatan hasnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawm al-qiyamah zuwa karshen hadisi wannan mai yake nuna maka yana yadda sahabbai suke wajen kokari da tattali domin wannan rana ce ranar lahira kai kuma a yau ba mamaki Allah ya ara maka damar da su sahabbai ba samu ba da duwanullahi alaihi ba jima'in amma suka haƙura da wannan damar ta duniya don sun san duniyar mai karewa ce don su samu babbar dama wadda ba ta karewa ba ta gushewa ita ce gidan aljanna da samun ganin Allah da samun yarda Allah wadda yarda Allah mata mafi aljanna kuma وعد الله المؤمن والمؤمنة جنات تجري من تحت الأنهار خارجنا فيها ومساكن طيبة في جنات عظيم فتبه ورضوان akbar الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ka sami yarda Allah ta mafi aljanna to da haka in uwa wajibi ne a akan ana rawaito abubuwa da dama duk da yake ba su tabbata ba amma babi na wa'azi ka iya faɗin su tunda akwai abin lura a ciki kuma ka bayyana ba su tabbatan ba shikenan ka fita abubakarin nilbai ya kawo cikin shu'abul iman daga abubakarin siddiq da umar ɗan Allah ya kara musu yadda abubakar da siddiq wata rana sai ya ga wata itaciya da ganyenta ga tsuntsu ya hau kanta yana ta tsallansa sai cika ina ma ce ni ne wannan tsuntsu ma'ana shi ba da wata matsala zai ci abinci ya sha ya hau itace ya yi wasansa in ya mutu shi kenan ba hisabi ina ma ce ni ne shi haka shi ma umar dan khattab saboda mai saboda wannan ayar wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin kula inna allaha khabir bima ta'malun shi yasa al maqulatu al mashhura an umar radiyallahu anhu yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowannen mu yayi wa kansa fada tun kafin ranar da za a yi masa fada kuma yi nadama kuma nadama za ta yi amfani ba inda fada ne na ma'auni in ka aikata aikin kirki ga kaza hisabinka in ka aikata aikin da yake mana kirki ga kaza hisabinka to mu yi kokari mu yi kanmu fada tun kafin wannan rana shine wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi wannan mu ya tuba haka sahabbai suka ta wannan rayuwa haka sahabbai suka kasance haka suka wanzu bisa karantarwa da tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kowane bangare ba a basu a baya ba bangaren sallah bangaren azumi bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza diddan me diddan tattali lil yawmil akhir dan yinin karshe ala wa huwa yawmul qiyam shine yinin alqiyama dole kowannen ya yi wa kansa fada lokaci ya tafi duniya ta ƙare ba uwa kama abin da na faɗa ne a ɗazu duniya ta ƙare, ba abin da ya saura kawai sai matsaloli sai fitintunu kuma kuɗi shine arziki ya ba shi bane arziki ya to in kuɗi da shine arziki to ya kamata a ce duk wanda yake mai kuɗi ya fi mutane kuɗi a ce kuma ya fi zukunci kwanciyar hankali da zuwa sai ga abin ma bai sabanin haka yake lokacin da kuɗin ka yake karuwa kuma lokacin da kwanciyar hankalin ka kuma take mai take raguwa ashe imani da aikin kirki shine arziki dan uwa shi ne arziki to shi ya kamata ya wajaba ka ba da kulawarka ka mai da hankalinka a kai sai Allah ya kira ne ta wannan kalma ce wattaqullah ku dai kuma ci gaba da jin tsoron Allah ne subhanahu ala abin nufi a yanayin ku na mutane haka Allah ya yi ku dole sai an samu zamiya kana cikin aikin kirki shi kuma sai ya fisge ka sai a same ka da aikata wani aiki na samu ko wani abin da yake mai kama da haka to daga zara an samu irin wannan kuma sai ai me sai kuma dai a ƙara tsoron Allah din ma'ana a ci gaba da ayyukan ta'a shine innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ba haka ya kamata kowanne mai sai Allah ya bayyana wato ainihin illatul hukum illar ta sai wannan umarnin na cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat gat kula sai ce inna allaha khabirun bima ta'mal jumla ta ta'aliliya li anna allaha domin allah mai cikakken sani ne mai kuma cikakken ba da labari game da dukkan abin da kuka zanto kuna aikatawa a duniya wanda ya aikata aikin kirki Allah ya sani wanda ya aikata aikin da yake ba na kirki ba Allah ya sani subhanahu wa ta'ala to yan uwa wajibi ne tilas ne mu kula mu lura mu yi amfani da damar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ibnu kasir ne dimashqi rahimahullah abul fida isma'il ibnu kasir wanda an haife ta tana shekara 71 a 701 ya rasu kuma 774 rahimahullah yana cewa tamurru bil ayyamu tatara فإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر ولا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المقدر ce kwanuka sai shudewa suke da mu suna bibiyar juna gashi kuma kullun ƙara kora ma ke zuwa ga ajalin mu ma'ana kwanakin mu karewa suke yi amma kuma ido fa yana gani kuma bai dauki mataki ba kuma Allah ce wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat yace wannan samartaka fa wannan samartaka ta da kai sakaci ta gushe fa ba za ta dawo ba kuma wannan tsufan da ya kama ka ka dagargaje to fa yana nan tare da kai kullun kara dagargaje za ka ci gaba da shi ne wala airun zaka shababul ladhi man da yake ibnu hajarin ya yi masa istidrak cikin littafinsa in ba'ul ghumr bi abina'il umar yayin da yake tarjamarsa sai ce mafi kyau ce wa la'a'idun safu shababi alladhi mada wala za'ilun hadha al-mashib al-muqaddas saboda kalmar al-muqaddas kaga al-qadar biddul mai safu an gane kyau to wannan shine abin da yake wajibi shine abin da yake dole shine abin da yake tilas yan uwa maganar tana da tsayi kwarai da gaske ayat tana buƙatar bayani mai faɗi kwarai da gaske amma duba ga yanayin gari akwai hadiri kuma ga dokar babur an ce daga nawa ne tara ko to wasu kuma akan babura suke in ma da mota ka zo to ga yanayin ruwa ba maki ruwa iya saukowa baka sanya za ka tarar da gidanka ba ko wani abin da yake mai kama da haka duba ga haka sai na ga ya zama dole in tsaya a nan in taƙaita kuma almuhim ɗan uwa malam abubakar abdulsalam zai biyo baya da kuma ainihin tariki ragowar bayani kuma dama kuna tare da malam musa sai ci gaba da tsora muku waltan zurnamsun ma kaddama ligat wattakullah inna allaha khabir bima ta'malun wa bihadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya saka da alkhairi yanzu masu tambayoyi su yi haƙuri a karatun malam musa sha Allah na ranar talata za mu yi mishi bayanin tambayoyin saboda lokaci yanzu za mu ba malam abubakar abdulsalam don ya yi ta'aliki nan da zuwa minti goma sha biyar saboda yanayin gari da doka akwai wa'inda suka zo daga nesa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ما لا القاسم يرجع يا بياني dogon bayani akan tahlili na wannan aya domin wannan ya huce ka ce sharhi kawai tunda ya riga ya fede kuma yana bin loko-loko dukan wani abu da ya kamata a fito da shi yana ƙoƙarin fito da shi wannan duba da cewa babu lokaci to faɗakarwa ta 'yan uwa didda da ba zai yi in ƙara wani abu sabo da mala alƙasin bai zo da shi ba amma a bisa babi na wa'azi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad <clears throat> wannan annazar da ubangiji subhanahu wata ya umarci mutane da shi duba ne na tunani tare kuma da ta'ammuli a cikin zuci wanda ya kama da faɗin Allah wata ala falyan zuril insanu ila ta'ami mutum ya tsaya ya nazari mana ya kalli yanayin yadda abincinsa yake tun daga samar da shi da kuma irin yadda yake masa aiki a jiki wannan kiran mu ake yi kai tsaye zuwa ga ta'ammuli a abubuwan da muke aikatawa a ciki akwai ishara zuwa ga ma domin kada a rena wa mutum abin da yake yi ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa kowa yana da aiki sai dai ayyukan namu iri daban-daban ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratul laili bismillahir rahmanir rahim wal laili idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'iyakum la shatta to duk abinda abin da zaka aikata ko ma menene kai nazari kaga bayan aikin da zai taimaka maka wajen rayuwar duniya to kuma me ka gabatar lighad alghad a yaren larabci dukkan ranar da bata zo ba to amma idan kana so ka yi ta'abiri da alghadul mubashir gobe-goben nan to sai ka sa mata alif da lam wa illa inda aka ce gad to ana nufin kowace irin rana wacce ba yanzu ba kuma bata huce ba wa inna gadan wa inna liyawma rahnun wa da gadin bimala la ta'lamina kamar da zuhair a amr ibn kalsum at-taghlibi yake faɗa a cikin mu'allaqat wa da gadin bimala la ta'lamina to ubangiji subhanahu wataala abin da yake nufi da alghad din nan ita ce ranar tashin alkiyama ko kuma dukkan abubuwan da za su faru daga daidai lokacin da mutum ya yi ban kwana da duniya wanda idan muka kalli kuma dogon hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ba zai yi a kawo shi ba saboda kurewar lokaci tun daga lokacin da ake fara daukar rayuwar mutum lokacin da yake ban kwana da duniya manzala kuma ya gwada mana irin yadda mumini yake da kuma irin yadda mai laifi yake bayan an gama wannan sha'anin wani an tafi da ransa illiyin wani kuma an tafi da ransa sijjin to kuma sai a zo ma'araka ta shiga kabari wanda idan mutum ya shiga kabari a cikin hadisin an gaya mana cewa babu abin da zai tsaya ya taya shi zama a cikin kabari sai aikinsa na alkhairi kuma a ciki an gaya mana cewa mutum zai ga wani mutum mai baƙaƙen kaya mai baƙar shiga mai mummunan yanayi da ɗoyi zai zo ya masa bishara da shari wannan kaga ma kaddama ne to tunda mutum ne ya gabatar da shi don haka zai ci karo da shi ranar alkiyama haka zalika a wancan hadisin na imamu tirmizi wanda yake hadisi ne mai rauni daga abu sa'idin al Allah ya kara yadda a gare shi sai dai asalinsa yana cikin sayo musulun wanda yake cewa lafazin imamu tirmizi wanda akwai tsoratarwa a ciki yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصلاه فوجد ناسا من أصحابه يكتشرون mazala sama ya fito daga wurin sallah sai tarar da tarin sahabbansa yaktashiruna suna ta kyalkyala dariya al-iktishar shine mutum ya dariya har a hango haƙorinsa sai manzo Allah ya mamaki yadda suke dariya ai yanzu ba lokacin dariya bane lokaci ne da zaka tsaya ka mai da hankali kai aiki sai yake cewa da ku za ku dinga tuna mai tunkuɗe duk wani jin daɗi mutuwa kenan da ta shagalar da ku daga abin da na ganku kuna yi ku dinga tuna mai tunkuɗe jin daɗi mana domin babu wata rana da za ta zo ta fice sai Allah ya ba wa kabari dama yana magana yana cewa ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaɗaitaka ni ne ɗakin kaza ya dinga jero duk irin musibin da ke cikinsa kowace rana ya ce to fa'iza matal abdul mu'min idan bawa mummuni wanda Allah ya kirawo kuma ya kwaɗaitar da su akan su yi nazarin ayyukan da suka aikata to idan mutum ya mutu kafin ma a kai ga sashi kabarin tukuna ƙala lahul kabar sai ka ji kabari yana ce masa in kunta la ahabba manyan yamshi ala zahari ilai dama ni kai ne wanda na fi so a cikin waɗanda suke tafiya a bayana wa iz wulituka al-yawm a wata kuma wa iz walituka al-yawm yau gashi an hada ni da kai ko kuma yau gashi daga ni sai kai min waliyal waliyal matarul matara idza tabi'ahu mubasharatan wa iz wulituka al-yawm fasatara sani'i bik dan haka zaka ga abin da zan maka fayuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi to sai a buɗa wa mutum a cikin kabarinsa iya gwargwadon yadda zai iya gani kaga aikinsa ne da ya gabatar a nan ya tabbatar masa da wannan abin da zai gani a can cikin kabarinsa hadda inda ya tafi zuwa cewa idan kuma bawa mai laifi ko munafiki ko fasiki ya mutu shi kuma kabari zai ce masa bana lalai da kai ba maraba da kai dama kai ne wanda na fi tsana a cikin masu tafiya a bayana yau gashi an haɗa ne da kai don haka za ka ga yadda zan maka manzala sallama ya ce sai a matse wa mutum a takure shi a cikin kabarinsa hatta ta talita adla'uhu har sai gaba ɗaya gaɓoɓinsa sun haɗu da juna fa shabbaka a asabihi sai maza sama ya haɗa tsakanin hannunsa mana sai an haɗa kansa da duburarsa da ƙafarsa da ƙirjinsa an kwankwatsa shi a cikin kabarin wa sallatu alaihi sab'ina tinnina sai kuma a zuro masa manya-manyan mesoshi macizai kenan guda saba'in mazala suna ce da a ce ɗaya daga cikinsu zai fito ya yi tsattuwa a cikin a duniya guda ɗaya kawai tsattuwa ɗaya to da duniya ba za ta ƙara fitar da wani tsiri a ciki ba muddin wannan dafin yana duniya sannan ƙarshe mazala suna ce shi kabari ko dai ya zanto dausayi ne fadama ce daga cikin fadamu na aljanna ko kuma ya zanto rami daga cikin ramukan gidan wuta wannan lafazin a ƙarshe Eh, na ƙarshen nan ingantacce ne wancan kuma dogon lafazin wanda yake haɗe da wannan kamar yadda yake cikin sunan tirmidhi kitabun riqaq isnadin yana da rauni kwarai da gaske to a jimlace da yan uwa bayan kabari ko mu za a zo gararin tsayawa a gaban ubangiji ranar alkiyama shi ma dai gatanka gatan abin da ka aikata shine gatanka har izuwa lokacin da za a zo ƙarshe ko wuta ko aljanna shi yasa salman al-farisi Allah ji ɗansa da rahama yake cewa adhakani salasun wa abkani salasun ni abubuwa guda uku ne ke sa na dariya yawanci kuma yawanci in ka ga nayi kuka ɗayan uku ne to na kukan yace na ɗaya firaqul ahibba muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahba in na tuna na rabu da manzon Allah sama ya rasu sahabbai sun rasu ba za su dawo ba sai in ta kuka na biyu kuma ya ce wa haulun matla'i inda mu'ayyanati malakil maut da kuma yanayin yadda wajen zai kasance idan na tashi hada ido da mala'ikan mutuwa na ƙarshe kuma ce wa rukufu bai na idayillah da kuma tsayawa da zan yi daga ni sai ubangiji ranar alkiyama wala adiri a yi umaru zai ila jannatin am ilana na ban sani ba wuta za a kai ni ko aljanna in an gama ganawa da ni da ubangiji kaga wannan yana duba me yake aikatawa kuma sa'an nan me zai je ya tarar wajibi ne yan uwa mu iya bakin kokarinmu wajen nazarin abin da muke aikatawa da kuma nazarin abin da Allah ya tanadarwa masu aikin domin ta yi a zahiri aikin ka irin na 'yan aljanna ne amma ba lallai ka shiga aljanna ba imam al-bukhari ya rawaito daga sahal ibn sa'id al-sa'idi Allah ya kare da a gare shi yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan su su da dama sai kaga mutum yana yin aiki nagari irin na yan aljanna fi ma yabdulin nas a abinda mutane suke iya gani wa huwa min ahlin nas cikin dogon hadisin da ya bada labarin wani mutum da aka yaki daga baya sa goran mashi ya kashe kansa kuma ga hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira illa zira'un فيسبق alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha to wajibi ne mu tara hankalinmu sai abu na ƙarshe shi tara hankalin da kuma tunanin da nazarin galibi kai kadai ba za ka iya ba sai an taimaka maka wajen an faɗakar da kai an tunatar da kai ita kuma tunatarwa kamar irin wannan tana buƙatar abubuwa guda biyu na ɗaya tara hankali da kiyaye dukkan abin da aka faɗa na biyu kuma karkaɗe zuciya da barinta ya zama ba komai kamar yanzu za ka cika ta da abin da ya kamata ka cika ta da shi domin ka tashi ka je ka dinga yin aiki to balle kuma karatun irin na malam alƙasin da shi da ire-irensa masu baiwa irin tasa wanda yawanci idan ya zo ya baka karatu to kamar ya fi ga karatu fiye da ka ce wa'azi yana haɗa ka da inda za ka je ka yi karatun ne kai tsaye kaza sai ce ma a littafi kaza kaza sai ce ma a littafi kaza wanda yawanci in malami ya zo yana karatu hudur ɗin da suke wajen su yake ba karatu amma akwai wasu malamai tsirari da su kuma Allah ya musu baiwar da ba hudur ba in dai har da gaske karatun kake so to kai da kanka da kake zaune a high table sai kamar da kai kaɗai yake wa karatu amma abin ban al'ajabi ɗaiɗai ne a cikinmu suke da abin rubutawa hadda ni ma ban zo da abin rubutawa na ta duba aljuna ko zan ga takarda don dinga iyakance abin da yake faɗa ko da hadisai ne in ga wane ya rawaito shi don ba wani hadisi da ya faɗa bai ce maka ga inda ya samo shi sai ban gani ba to yanzu da za a tashi da yawa daga cikin musulmai mai ta abin da mala alƙasin ya faɗa ko da mafi mahimmanci ne da wahala gaskiya to yan uwa da allah Mai iya bakin ƙoƙarinmu da abin da muka ji a wajen karatu amfanin waɗannan ɗaukar da ake yi ba wai kawai don a gani a ji daɗi ba don ka sake tabbatar wa da zuciyarka cewa lalle ka riƙe abin da aka karanta ibn hazm Allah ya ji kansa da rahama da ƙona masa littattafai ƙona littafin bai cutar da shi ba duk da cewa kurakuran da yake yi ya kai aka ga in ba an raba shi da littattafan botakila ba za a yi masa hukubar da zai ji ba daɗi ba amma ta yi wa in yi fariƙul ƙirɗasa la yi fariƙul lazi ta ban mana hulƙar ƙasu bal huwa fi sadin ya kunu ma'i haisu ta ƙallat raka'izi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم خير الناس من يدري وإلا فعودوا للمكاتب بدعة فكم دون ما تبغون لله من ستري هذا نن يا musu dariya duk da cewa abinda suka yi masa ukuba ce gare shi saboda kawai ana ganin ya shiga zarafin malamai amma ce ku kyale ni in kuna so ku min ukuba ba wai ku kona min littafi na da abin rubutu ba ku zo ku faɗi karatun duniya ta jini da ku a ga waye sani ya ce in kun kona littafi ba ku isa ku kona abin da ke cikin littafin ba don yana cikin ƙirjina duk inda nake yana biye da ni in na sauka yana tare da ni kuma zan mutu abin ne na da shi a cikin kabarina to haka ya kamata mutum ya zama kuma wannan ba wai wa'yansu mutane ba kowa ma amma in ya zanto za ka zo ka ji irin wannan lacca mai mahimmanci ka tashi karkaɗa riga ka tafi gobe ma sake gayyato shi da zai sake maimaita sabuwa za ta koma maka wani mutum wai kullum ya tashi in aka zo malam wane zai karatu sai je ya zauna ya ji ya rubuta malam wane zai karatu sai ya amma baya rike komai yana dai fahimta a lokacin da aka yi karatu da kansa ya tsaya wa kansa wa'azi ya ce kai wannan rayuwa ba za ta yi haka ba domin ya tunani shi ne yake cewa amma lau a'i kullama asma'u وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لكيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع هدي قرشي جتوا ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا fa lil kutubi la yanfa'u kuma wallahi haka ne yace ina ma dai da a ce duk abin da nake ji nake tarawa ina kiyaye shi a cikin zuciyata kuma abin da nake rubutawa din ina haddace shi in ya so ban ma ƙara zuwa wata makaranta ba sai iya abin da na kiyaye a cikin zuciyata to da duk sanda za a yi bayanin malami mai iya gamsar da mutane ni ma nuna na za a ce malami ne mai gamsar da mutane ce sai dai zuciyata duk sanda ta ji ilimi sha'awar ilimin take ta zo ta zauna kamar yadda muke yi ya ce to fa ana ana ahfadu ma jama'atu ni na kasa haddace abin da na tattara din kuma ni na kasa daina zuwa makarantar kullun haka nake zuwa wa ahsiru bil'ayyi fi majalisin inda za a zo a tambaya a majalisi sai ka ji ina ta ina wa ilmi ya fi dari mustauda'u ga kuma ilimin can na ajiye shi na zo na yi rikodin a waya kuma na bar rikodin din a gida shine sai yake cewa to idan mutum ya zan rayuwarsa kullum sai dai ya zo ya ji ya tashi ya tafi to kullum koma baya zai dinga zama zai ta koma baya ne idza lam takun hafizan wa'iya inda ba za ka dinga kiyayewa ba kana lura sosai to in ma littattafan kake tara fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u dan haka ina kira zuwa ga ƴan uwana mu iya bakin kokarin mu kada mu dinga tozarta kokarin 'yan uwa masu himma da suke su kira wannan malamin su kira wannan malamin mu rike amana ce a gare mu in malami ya baka karatu to wajibi ne kai aiki da shi kuma ka kiyaye shi a zuci dan ka zama taska kai ma da zaka iya watsa wannan ilimin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari na abu musal ashari abdullahi bin qais ya sifanta mutane da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi masalu ma sani Allahu bihi ya kwatanta shi da ƙasa a cikin akwai wacce haɗiye ruwan ta tara ta fitar da abin da aka sa mata a ciki akwai wacce take tara ruwan ka je ka samu akwai wacce kuma ruwan yake shiga ya gangare ma baya amfani da shi to Allah ya sa mu zama cikin sinfin da yake amfana kuma ya amfanar shi kuma da yi wannan lakta Allah ƙara masa ilimi da himma da faɗar gaskiya mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin wanda kuma suka yi ƙoƙarin tara wannan taro su kuma Allah ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waɗannan malamai Allah ya saka musu da alheri kuma wannan karatu da za su yi ya zo ƙarshe wasu da dama sun ta tsokaci a kan cewa kamata a ce na bayani a kan alƙafi bayanin da malami akan kan abin da ya shafi kiyaye ilimi shekaran jiya mun yi tafiya da wasu 'yan uwa du'atu ne a matsayin mana ɗalibai masu karantarwa na daga cikin abin da muka tattauna a kan shi cewa malaman sunna sai sun ji tsoron Allah sun dawo sun karantar da mutane daidai ko da ba shi mutane ke bukata ba wani lokaci idan malami ya zo zai karatu ko zai ba, to ɗalibai sukan canza masa karatun da zai da wani ya kalle shi ya ce kiyaye ka Allah ya ƙara ma lafiya da imani to sai canza maudu'in da zai sai ga wani maudu'i ne idan yi ɗalibai za su yi masa kabbara watakila wanda ya taho da shi yanzu zai yi ɗalibai ba za su yi kabbara ba sai ya canza sai wanda idan an yi ɗalibai za su yi wa za su yi kabbara to wannan ita ce gaskiyar magana ƙa'idar da muka ɗauka da haka duk sanda muka kira karatu yanzu a'a karatun za a yi ka taɓa tsammani wai matsalar da kake so domin gaskiyar magana abin da ke faruwa da yawan mutane wasu akwai hassada da jin haushi tsakaninsu da wanda suke da alaka da gwamnati ko masu kuɗi ne to duk sanda ka kira abinda suke tsammani ka kowa ne wanda ake ganin shi babba ne ko yana da alaka da gwamnati ka ce wa na ɗan wuta ne sai ka ce wutar ta baba ka ce kai kuma sai ka kai shi wutar sai ka dawo kai kuma ka tsaya sai kabbara a tashi yanzu lokacin da malam ya fara karatu akwai wanda tashi suke ko na tabbatar da ɗauko wasu ya dinga dammarawa yana tattakar wasu to za a zauna wannan ita ce gaskiyar magana haka karatu ya koma sau da haka malamin Allah a cikinmu wanda ya fi tattakar mutane wanda suke da alaƙa da gwamnati ya taka su shi yasa mala alƙasim har ya fara karatu har ya gama ba a kabbara ba ba haka ba ne saboda mai, saboda bai zuya tattaki wasu ba ba ma buƙatar ilimi sai hamasa wannan shine bala'in da muka shiga yanzu to mu kowa ya sani yanzu mu yanzu muna buƙatar ilimi ne ba ruwanmu da hamasa wannan ita ce gaskiyar magana mafi yawanci akwai wani malami da muke tare da shi na sunna ya ce akwai wani gari da shi da gwamnan jihar sai da suka yi shekara goma sha uku suna rigima shi ya jagoranci rigima ya ce amma idan an zo an ce a nuna wani abu da suka samu na natija sakamakon rigima babu ba za a ainihin wato nuna ba babu to a lokacin da ba wani abu da za a nuna na natija bayan rigima shekara goma sha uku ya ce wallahi sai da suka zauna ya ce ci nan ɗaliban dole mu karantar da su abin da yake daidai ko dai su yi haƙuri da mu su ɗauka idan ba za su yi haƙuri da mu ba su canza wasu malamu ma mu canza wasu ɗaliban ɗalibin da ba wanki zai ba ba abinci zai kawo ma ba gurin karatun ma a share zai samu ya zauna ba shi yake sharewa ba to yaushe kuma za ka tsaya kana jiran wai sai abin da yake so shi za ka faɗa mai ba gaskiya ba wallahi talla ba zai taɓa yiwa ba wannan ita ce magana ta gaskiya wadda ka duk abin da yake da alaƙa da hamasa a karatu a zo a dammara wani a ce na dan wuta ne a ce na arne ne wani kaza ba mu da alaka da shi yanzu wannan ita ce maganan gaskiya in ka ji mun shirya karatu in za ka iya zuwa ka zo to ilimi za a zuba in ba za ka zo ba Allah ya kiyaye Allah ya kai Allah raka taki gona eh ayi gaba wannan ita ce gaskiyar magana dan mu kun san mu ba munafikai bane duk muna da ra'ayi sara bayyana shi muke in ka ji baka ba Allah baka hakuri eh wannan ita ce gaskiyar magana Allah ya sa mu dace sai wannan kaset din muqabalan malam da shi da malam Abdul Jabbar da aka yi a Kano malam Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka da yawa daga cikin ku sun san lokacin da malam Abdul Jabbar yake alfahari yana ganin a duniyar sunna ba a haifi dan da zai iya tarassa gaba da gaba ba su magana to bai san cewa ba akwai wani asadun min usulun layi nan da malam ya je aka abin nan to dai kun san abubuwan da suka faru wasu da dama da haka mun bincika akwai ragowar kafin ɗin yanzu ina ganin guda nawa ne ma guda 160 ko muna so za mu sai da shi akan naira 150 amma muna buƙatar mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar wanda suke da kishi muna so su yi kasa ɗinan sadaba ma mutane saboda Allah kuma Allah ya sa a samu wanda za su iya sadaukar da dukiyarsa akan wannan muna buƙatar wannan insha Allah da haka naira 150 da da ta ɗin shi su 160 nawa ne kuɗin ina masana lissafi eh kaga kuɗin ba mi kuɗin ba yawa wa kuɗin karya wani kenan ba haka bane wani kaga ya ji ta tasa kwanan abinci wajen 18 sai ka ce mai ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan zai karya Allah ya samu dace to wannan shine kuma Allah ya mai da su malan gida lafiya wannan na san ba gida suka yi ba daga nan gobe za su wuce katsina daga katsina za su wuce da magara muna roƙon Allah Allah ya kai su kun san aikin izala sai dan izala yawa in kai ba dan izala bane to ba za ka yi aikin izala ba wannan shine Allah ya samu dace da haka Allah ya samu Allah ya saka musu da alheri akwai mutanen da ba za mu manta da su ba yan mutum wannan masallaci suna kokari gaskiyar magana da kuma dattijan da kuke ganin su suna zazzauna a masallacin nan domin duk abin da ya shafi gudunmoye da za a yi karatu ya tafi a nan kowa aka gayyato ba sa ba da matsala suna ba da haɗin kai to yadda suka ba da haɗin kai akan duk al'amuransu Allah maɗaukakin sarki ya shige musu gaba akwai su alhaji aminu tahir shi ma ba za mu manta da shi ba a matsayinsa na ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa a wannan masallaci da dukiyarsa da duk abin da suka mallaka Allah ya saka musu da alheri da ƴan uwa ma da dama wanda ba lokacin da zamu faɗe su da haka zamu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to in an samu wanda za su biya kuɗin wayannan